kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage, tare da ni Amina Bahari Auna. Masu sauraro a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma 29 ga watan Yuni na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan aure na dala ko na soyayya. Me ake cewa a zauren muhawarar mu? Gaskiyar magana iya kudinka iya shagalinka ne a aure. Eh? Mata ina so ku gane duk mijin ma da irin hodar da kike sa baya iya siyan miki ci gaba da tafi da rayuwarki ta inda kike tafiya to hmm. gaskiya ba ajin auren ki bane akwai magana ɗaya bangaren kuma suka mayar da martani kamar haka kin san bincike ya nuna cewa ba ƴaƴa masu tasowa cikin jin daɗi hmm. cikin yakana da tarbiyya irin 'ya'yan da suka taso suka tar da iyayensu cikin soyayya yau ya kike ganin shirin zai kasance. To Aminatu muna tafe da ƙarin bayani a cikin shirin namu dai na yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren namu domin jin hujjojin yin aure don kuɗi ko kuma don soyayya. Sannan muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshin ku na Facebook sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. saurare yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce auren soyayya ko na kuɗi wanne kuke ganin ya fi inganta zaman lafiya a auratayya ga kuma yadda kuka amsa mana. ta farko a yau ta ɗorewa ce daga abba alhaji salisu patiskum na jihar yobe tare da gazzali kabir inda suka ce yau da gobe ikon allah Mm, ai na soyayya ya fi domin idan ta kuɗi ce to Allah yana jarabtar ka shi kenan zama da kai ya ƙare domin dama don kuɗin ta soka ba don Allah ba. Sai saƙon Yusuf Kimbi Niger State da Abdulkadir Aliyu Mariga inda suka ce ai zamani ya canza sai kana da kuɗi ake yin soyayya da kai idan baka da kuɗi sai dai ka koma gefe. To zara sai kuma amsar Buhari Yahya Unguru daga jihar Yobe inda shi kuma ya ce ko shakka babu auren soyayya ya fi inganci domin mace za ta zauna da mijinta duk talaucinsa haka zalika duk kuɗinsa idan babu soyayya ba za ta zauna ba don haka auren soyayya ya fi auren naira na gode da gobe ku tashi lafiya. To shi kuma Aminu Muhammad Adam daga Jigawa Gumel ya ce auren soyayya ya fi inganci sama da na kuɗi domin an fi samun tausayi da kulawa. To sai kuma amsar Isu Haruna inda shi kuma ya ce salam yau da gobe ikon Allah nesa ba kusa ba auren soyayya ya fi na kuɗi zaman lafiya amma idan ka ga ana samun matsala tsakanin ma'aurata laifin iyaye ne. To Aminatu kin ji ita kuma Hauwa Muhammad ta ce ai zaɓin iyaye ya fi inganci ɗari bisa ɗari. To zara sai kuma amsar Ahmad Shehu inda shi kuma ya ce auren soyayya ya fi auren kuɗi zaman lafiya. Gaskiya a yau matan ne in baka da kuɗi zai yi wuya ka samu wacce za ta aure ka. Iyaye suna da laifi akan 'ya'yansu sai su ce in sun auri mutum za su sha wahala in ba shi da abin hannu. Sai amsar ya'u Saini ya ce yau da gobe ikon Allah. Ai sanin kanku ne auren soyayya ya fi na kuɗi zaman lafiya ku tashi lafiya. To shi kuma Adamu Idris daga jihar Adamawa cewa yayi. kowanne a tsakanin su yana da tasiri domin da kuɗi da soyayya 'yan uwan juna ne. Aliyu Sali ya ce auren soyayya ya fi zaman lafiya amma fa matan yanzu auren kuɗi ya fi inganci a gare su saboda a ganin su ya fi amma wallahi auren soyayya ya fi. Mm, shi kuma Abdulsalam nasiri ya cewa ya yi. Salam VOA Hausa. ai soyayyar kuɗi ƙarya ce saboda in kuɗin sun ƙare sai ta barka amma soyayya aure ba rabuwa sai mutuwa. Muhammad Rabi'u Turaki ya ce auren soyayya ya fi na kuɗi inganta rayuwa aure da kuma zaman lafiya. To shi kuma AD Rijana cewa ya yi har gobe ruwa na maganin dauɗa sai dai naira daban ne. sai amsar mu ta gaba ta fito daga musa shitu ya ce auren kuɗi akwai wulakanci auren soyayya kuma so yana karewa in ba halin kirki ga ma'auratan amma na so ya fi danko a yawan lokuta to mariya md abdulrahman ita kuma cewa ta yi auren soyayya ya fi shi ma soyayyan na tsakani da allah saboda idan mace tana son miji tana jure komai a kansa mai kyau ko mara kyau mai daɗi ko mara daɗi haka idan namiji ke son mace shi ma duk abin da za ta yi yana mata uzuri ya jure duk laifinta ibrahim muhammad ya ce ni dai a ganina a wannan karnin auren soyayya kashi biyu ne cikin ɗari domin duk irin girma da bunƙasar soyayyarka da budurwa idan ta samu wanda ya fi ka kuɗi cikin sauƙi za ta barka ko shawara ba za ta yi ba To ga kuma wata amsar haɗin gwiwa daga Umar Abdullahi Gambaki daga jihar Bauchi tare da Abubakar Salisu Gozaki inda suka ce, To a gaskiya dai auren soyayya ya fi auren kuɗi samar da zaman lafiya. To amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Sabi'u Usman Makurna. Allah isa na faɗa daidai. Ya ce salam yau da gobe. Hakika auren soyayya ya fi inganci ɗari bisa ɗari. Musamman ma a ce iyayen yara suna so su ma yaran suna so. Amma batun aure da kuɗin abu ne tamkar mace mai ciki ba a san me za ta haifa ba. Ko ɗa mai ido ko akasin haka. kan in takaice muku kuɗin mutum na ƙarewa so da aure ma suna ƙarewa. Allah ya ƙara mana soyayya. soyayyar junanmu tare da mintin zuciya ta uwar 'ya'yana. To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To masu saurare yanzu kuma sai jihar Kaduna. inda za mu ziyarci zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin Binta Ibrahim wakiliyar sashen Hausa a Kaduna domin sauraron wannan muhawara na auren kuɗi ko soyayya. Binta gare ki. mu da sake saduwa da ku a filinmu na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa kiwon lafiya da kuma shakatawa a wannan satin muna tare ne da mata wanda za mu tattauna da su akan maganan da ya shafi soyayya da auratayya eh soyayya da auratayya saboda a halin da ake ciki 'yan mata an sa mafa ido fatoka ko da ke har yanzu akwai an ce dakan jiya wanda suka ce su dai kam har yanzu suna kan su cewa soyayya tana da ranar take taka a zuciyarsu to in matan da muke da su ga sunan guda biyu kowa za ta ba mu ra'ayin da kuma za ta ba mu hujjojin da yasa ta dage akan wannan ra'ayi nata ko dai soyayya ko kuma auren naira wato auren kuɗi malamai barka da zuwa barka ka dai barka ka dai muna cikin zauren muna da maryam musaini da kuma salima nuhu to salima muran fara da ke da na ga wani harare-harare ke akan wannan maudu'i da muka dauka menene ra'ayinki akan wannan aure da ake yi shin zaki yi yin aure don soyayya ko kuwa kin fasan da inda ki ce ki ce mai ko da siga to kin yi sa tambayar taki cewa aure don soyayya ko don daula to a zahirin gaskiya ko da an yi aure domin daula ne hmm. wajibi ya kasance akwai soyayya a tsakani kuma ba soyayya kaɗai ke rike aure ba a fahimta ta mm. saboda soyayya wani abu ne da ke yake gudanar da al'amarin ƙauna to kuma shi zuciya tana da muradi da son abin duk da yake kyautata mata alhairi da ke kawowa shi yasa mafi yawanci idan mai mata magidanci ya je neman aure yake kada saurayi kenan saboda yakan je da alhairai ne na kyauta eh, shi ko hmm. musamman wannan zamani da muke ciki soyayya ce ta harkar datan mata ki za a ci za a yi amfani da ita mm-hmm. sannan mu kuma a yanzu duk maganan da ake na rayuwa gaskiya ni ba zan ce in kaji yarinya tana maganar soyayya har tana tunanin soyayya yana nan yana yawo a duniya. Eh wato ta yadda cewa akwai masoyi. Ta akwai mm. masoyi eh to ta yaudar kanta ne. Auke ba kyama daga cikin wayannan mutanen? A'a saboda ina a'a wallahi ina da jasalima. ya za ce wai don mace ta ce akwai soyayya yana yawo a sararin samaniya ma ƙarya ne eh. gaskiya ba ina da ja to me ke ra'ayi ra'ayinki ai ra'ayi na hajiya shine mace ta aure ta aure don soyayya ko kwarai da gaske to su mazan nan sun yarda da wannan soyayyan ko kwarai da gaske ai yanda kike tunanin mace ita kadai ta yarda da soyayya haka shi ma wani namijin yana na bangare guda yana ganin kawai ai su maza su suka san soyayya Mm. ai shi so shi ne komai to ina so ki jin gaya miki wani abu da ake cewa wai alheri shike kaza shike kaza eh, kamar yadda ke tunanin yake kawo dan kankana ban ki ba amma duk wanda ke son ka abin hannun shi bai tsole mai ido in dai da kwai so da kwai wannan kauna mm. to wallahi ba zai gushe ba sai ya zamo mai baki abin hannun shi ok wato ke ma da tunanin nan dai dan sa din yake a'a wai ai in ana tunanin cewa wai wannan abin hanin shi shi zai sa wai ki so shi to eh. in dai har yana son ki duk eh, talaucin sa ke zaki ji talaucin sa wato na duk talaucin zan je mana a'a zan shigo maganan maganan da ake yi a ciki kin gane ai ba ana nufin cewa ke yarinya abun nashi kike so ba eh. kina son shi ne amma kuma daman yana da sinadarin tafi da rayuwa amma san shi ne ke gaba yawa ana aure ne ba ciyarwa ai ba ka wannan kuma wata magana ce ta daban to bari mu dauko aka dauko wannan bature yayi wani karatu magana ciyarwa wannan daban ne mm. bature yayi wani karatu idan za ku yi aure ku yi aure na inda za ku kalli watan matsayinku da ku da ku tana aji wannan sai in ana soyayya to ai kin da soyayya ke playing role gaskiya a'a mm. eh akwai fahimta idan kuka tashi aure wato shi kudi baya bada fahimta a'a ai abin da shi ya bada fahimta nan da kina ba harshe da ya fi saurin gabatar da sako kaman alheri nera nera eh. wannan shine zahirin gaskiya bari ki ji mm. abin da nake so ki fahimta idan har saurayi ya kasance duk yanda kika kai da kaunar shi mm. ina tare da shi mm. akwai wanda halitta shi ne bai iya alherin ba wani ma bai san yanda za a yi ba to duk yanda kika kai da soyayya kina san shi dole ki ta so suke ji cewa wata rana ta rana wani abu daban yawa to amma ki haɗa da wanda kuke soyayya kina san shi sannan ya saka miki bakin aljihun zumunci kina hidima kina yana da biyan yi. saboda haka kyautata mishi ya zama wajibi a gare ki hajiya ce an kai saboda naira sa kenan da ke ba saboda ne sa yawa mana to shi misali talaka eh. wanda yake sai ya ji ya fitara kullum ya je ya nemo shi kar a so shi a'a za ka so shi mana ya da amma za a mishi soyayya daidai na kudin sa kenan a'a ba ni daidai kudin sa ba abin abinda nake so ku fahimta eh. cewa daman ai matsayin ya tafi akan hakan ne hmm. yana alheri iya daidai daidai gwargwadon eh, shi saboda matsayinsa na soyayya yana karuwa in kuma ya kasa shi ma a bada ah, ah, ah, ni ba na son in ya kasa a badawa a ce a'a eh, ai kin ga a'a To, shi daman gaskiyar magana iya kudinka iya shagalinka ne a aure. Eh? Mata ina so ku gane, duk namijin ma da irin hodar da kike sa baya iya siyan miki ya ci gaba da tafi da rayuwarki ta inda kike tafiya to hmm. gaskiya ba ajin auren ki bane to yawa saboda a zahirin gaskiya matsawar kina tunanin cewa wai ku yi aure in har ba zai iya ba ita ya ya mace fa daman yar hutu ne haka wani kalle ta ka ce wannan ta cika girman kai a'a to daman can baka nemi ajin ka bane kuma in aka ba da misali ai gaskiya ne in aka ba da misalai da dama zaki ga yawancin matan da aka sha wuya da su ba su ke jin daɗin ba ban gane bai mana fasara Yawwa. wannan kuma wani wani nafsi ne na daban a a gaskiya to saboda me ba duka aka tare aka zama daya ba wai dan ka nuna mutum soyayya da sauransu ya dawo abin abin hannun shi yayi arziki sai ya wata to wannan karatu ne wani hadisi ne da mata suka dauka suka dora maka a ah. wato ke da uwar soyayya ba ke gaskiya ban yadda ba ina da ja ina da ja maza nawa suke matan su halacci an yi soyayyan an ji daɗin rayuwa da sauransu kenan an hayayyafa ya zo ya kwarai da gaske mm, an zo an hayayyafa amma za ki ga wannan uwar gida magana ita ce har ki ji ana cewa ta mallake shi ta yi meme ba haka bane za ki zauna da shi wannan wannan zai gaya miki cewa shi ya san ta sha wahala da shi kuma ya san irin soyayyan da ta so shi lokacin da bai shi duk bambance miki wannan karatu bai yi ba amma a gaskiyar magana cewa idan namiji mijinki ba shi da halin iya maintaining dinki da yi ɗaukan ɗawainiyar ke. Mm. gaskiyar magana ba namijin zama ba to ke salima business ne abin ai ba kasuwa ne business ba ne zuciya ba abin da take so illa a kyautata mata mata da yawa bari ki ji duk mutumin da zaki gani zaki je ki ga gida ana zaune lafiya mm. ba wani abu ne zaki ga an ijiye mata safe din kuɗi gurin ijiye kuɗi musamman na hidimarta ne da eh. ƴaƴanta da yadda take so ta shirya shi ne damuwarta shi ne matsalar ta kuma za ta fanta ma a cikin yan wata ta kera sa ya su kware da ya ya zo yawa ya kasance cewa za ka ga kyautata da take mishi da bai ba dan Allah take mai bakuwa kuma shi da zai so ka kalla da kyau sai ya gane cewa Salima tsaki ji tsaki ji da za a bincika zuciyarta akwai wanda take so da oh how i wish irin din na ina ma a ce amma tana zama da wancan ne saboda abin hanin shi tana da za ta fanta ma kwarai da gaske ita mutum ce kuma zuciya ce kuma abin da ake tare da shi tana tare da shi a take ana bai gaskiya ta aure shi saboda kuɗi mm. ni ina so ta aure wannan misali Maryam bari ina son ki kalla mm. a sallan nan da ya faru mata sun fito suna nuna su ga mazajen su ina so eh. ki ga duk matan da suka fito dakarai mm. ne kowanne a ciki mijinta ya riga tsare mata komai ne ta rabu gwalla gwalla tana eh. tana rasinta saboda haka tana abubuwan daga dama eh, wata hutu ne ne kawo wannan ni ma ke da banta kai nan duk macen da kika ji tana cewa ban son hutu ba ta same shi bane ke ajiya irin hmm. matan inda zaki bi su ɗaya bayan ɗaya akwai waɗanda sai da aka sha gwagwarmayar rayuwa tare aka taso tare ai ba abin da yafi wato zama soyayya yawa hmm. kila daga baya ya samu wani aiki mai ƙarfi Allah ya ɗaga shi ko kuma ɗan kasuwa ne daga baya aka samu eh, wannan karatu na rayuwa da zaran zama kawai da kike nema ba eh, ki mana hajiya to ni tsaya eh. duk yanzu naga duk kun kwabe kowanne yana tabbacin cewa shi hujjar da yake bada shi ne an ah, yi hujja ta ita ce hujja ah, ta ita ce ne ah, harkan alwajudi yayi alwajudi ya soyayya ta hajiya ta salima tana bada eh, tabbacin cewa ita ba. ba ta yarda da talaucin nan ba kawai namiji ya tashi ya nema kuma ya biya mata bukata gaskiya mm. shi ko kina daga cikin ra'ayin wanda suke da ra'ayin cewa namiji mai kuɗi ko na kwana ɗaya ne aka aure shi ya ya ah, wadata da ba mu tafi da wannan hadisin ba ne mm. amma eh da kwana kwana ɗaya da mai arziki ya fi kwana ɗaya da masiya amma ban da fannin aure a inda so da kauna gaskiya miki mm. idan da so da kauna gaskiya wallahi tallahi duk abin da ke gani ba zai yi ba yakan yi haka inda wadata da wannan daular rayuwa yau tafiya sai ai wadatar ba mai ba ce in kina ganin safe an aje maki safe daya kina kina daula kina fantama kina wata eh. idan kina hango na waccan makwabci ki ko wata kawai wadda kuke miki ko eh, ta kuma rai ya ƙara mata. so in dai haka zaki bi wai dan maganan kuɗi wallahi kullun shi mijin naki so ki irin abin kira upgrading so kike in dai na aje miki safe daya eh, safe daya ya dawo safe biyu ya dawo uku har zuwa illa ma sha. Ita ce ba kowace wani suna godiya. ta ce ta kuma ai albishirin ki da kuɗi za ki aure ba mu godiya yawa mm. matsawar cewa akwai wannan daular mm. da za ki zo Allah na komai eh. daidai gwargwado kin fi karfin mm. shi kina fantamawar ki kina taimaki wanda ki yawa ki taimaki wanda kike so ɗan uwanki su fantama su shaida arzikin ki to me amfanin arziki kuma ki je ki alfahari yawa ki eh, fito a dangi kuna kula a banki saboda haka ƴaƴanki suna jin daɗin rayuwa kuna yadda kuka ga karya mata ta haƙƙin kaza ta kare. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gabar zauren mu Kin san bincike ya nuna cewa ba 'ya'ya masu tasowa cikin jin daɗi cikin yakana da tarbiyya irin 'ya'yan da suka taso suka tar da iyayensu cikin soyayya? Gaskiya ba. Ko kin san da haka? Mm. to ana cewa wai shi ne kuɗin su ba su soyayya. Kuma dai ga neman hanya. Ba da misali. ne hanya. ta aure saboda kuɗi ba wai saboda soyayya ai a cikin kuɗin ma aka yi akwai soyayya ai ma da lokacin ki sosai ai yanzu abin da ni akwai yanzu fa ku fa abin da fa kuka kasa fahimta ne fahimta da mu eh. yawa ba fa yanda za a yi ai zaman aure ne a ce mun ba soyayya ni abin da to tunda kuma aure soyayya soyayya Ana wanda babu soyayya me kuma abin hannun shi watan abin da ke saboda duk wani a biya ana biya eh, shi ana iya tafi armashi ta ni abin da na dauka da Allah ke eh. son ki soyayya eh. ko da shi ko babu shi in ma bai da shi zaki iya taimaka shi ne nake ko da ina ake na inda ne na ji na kuma yadda amma ni abin da na lura da shi a rayuwa mm. shi Allah bai daura ma bawa abin da karfin shi kuma duk yanda kika ganki mm. kina cikin tashin hankali a a waye waye waye saboda mijinki ba shi da shi ke kika so ki daura ma kanki ko ai in har namiji zai iya baki ci zai baki sha duk wasu nau'o'i na abin da Allah ya dora mai ya iya saukewa mm. sa'annan ba da bayan haka ya bar ki a matsayin ki na mace ko ki nema ko ki aiki da sauransu to kin ga waɗannan abubuwa ne da ya kamata ki bashi ta goma shi ki bashi kwarin gwiwa ku ci gaba da soyayyan ku har soyayya fa Allah kaɗai san arzikin da ke tsakanin na'am abin da ake nufi eh. akwai soyayya da duk soyayya ce ta zuciya amma eh. duk wa'annan nauyin ba a sauke miki ba shi eh. kuma ya zaki fasara mana eh to wannan kuma ai wani abu ne wanda ba za a iya cewa wai saboda namiji dan soyayya bane shi sa kasa sauke wannan a'a wai yana nufin to sai kika shi wannan a to in dai haka ne kuma ai mm. akwai mai kudin da shi in bai tsoron Allah zaki ga yana da shi shi ake rayuwar ta ce ai wannan ma matsolo ne mm. ga kudin ya tara ga kamfanoni ga mota shi kuma gidan shi kudin amma kuma babu alwajudin da kike kallo a waje sai ki je ki ga kamas ila har gara ma wani talaka to ai wannan alwadudin ba mai dukiya ba eh, hajja mm. mai robarin an karar da ke in ba kudin da ba a ci mm. sai kara eh, gaba mm. saboda haka wanda zai baki ki ci ki sha eh, ki yadda kina shiga kika ga akwai a sai kin shiga ai tun daga nema ba amma watan salima tana nufin dai eh. ko dai ba soyayya ita dai eh. in dai za a bata eh, ta ji da musu da musu za ta shiga daga ciki ah, ni gaskiya ba na tare da ita ba na tare da ita ah. ai ni ina son harkar soyayya ka so ni in soka mm. wallahi tallahi ka gama mun komai na gama maka komai sai kiga an kira to yanzu ina so bari in ƙara dauko mana eh mun ji auren soyayya eh to gashi yana da attajirin mai arziki ne mm. saboda ke auren soyayyan ki kai kina kallo bai baki baki ci mm. sai ki ci gaba da tafiya da soyayya kina cikin wahalar rayuwa ah, ai dama ma ni tun farko ban bangaren attajiri ke kika ce ai ke kina nan tare da attajiri ne kuma soyayyen kike ma sai zan yi auren marashi zaki ta bauta kan shi ma ban tsayan karar muku wani abu wani lokaci kuma suke ga talakan ne hmm. an taso taron an sha wahala yana yin kuɗi hmm. sai ga cewa baki iya a lokacin da yake fara gane cewa baki iya shafa hoda ba ah, ga san ce na dai yana fitowa mutum eh, ta lokacin da zai na ko wani ba ki iya kula da shi ba eh, kuma kula da shi ba wannan kuma bayani a inda wannan kuma sauran soyayya eh, shi wannan na ma sai ka kai iyayenki ko ta aka tsoro auren <laughs> ko kika gudu a to ai kuma kin ga yanzu wannan gabar ni kuma kika ta wannan gurin mm. ina ba ƴan mata shawara mm. ba inda za a yi saboda kawai wani kato kina soyayya da shi wai har ya kai ga kin dauka iyayen kin kai su kotu to kowannen ma zai sa alhakin su mm. sai ya zo soyayya da ke gani titta da ta zama kiyayya da sauransu kuma sannan secondly shi kanshi ba wata daraja da yake ganin ki a mutuncin ki ya zube saboda duk ranar ki kamai abu sai ya kalle ki tunda harshe da haƙori ko mata hawa ke wannan eh, soyayya wata har ma soyayya ma suna kwarai a to dama to ai in ba zama in ba ba shi dai soyayya dai suna ce a'a ai fada ma yana cikin yana cikin shika shikan soyayya shine har da fada fada ba shi dai malam shehu da eh, eh, malam shehu ba wanda ya kai malam shehu yawan fada a talaka sabai a fahimci wanda shi kuma ma suna ai albishirinki hmm. idan kina son ki fahimci soyayya a sahun maza ma eh. duk namijin da yake da rufin asiri da kuɗin shi a hannun albishirinki to shi bai tunanin wani abu saboda bai da matsala lokacin soyayya shewa da da can yana tunanin me zai samu ya dawo Allah kafin kwakwalwar shi ta tunanin soyayya tana raya mishi abin da zai iya manta kila sallah ibada amma an gaya miki attajiri wanda ya rufe ta da kai shi wallahi ba matsala shi ke ma kina cikin kwanciyar hankali kina hankali ma an zo harkan alwaju yana da can din ki mai da Allah text message kika yi mishi zai miki replying ba don komai ba saboda mi bai da damuwa da mun ba wai tunanin ya zai yi bai tunanin cin gobe da abin nan ba saboda aka yi reply wani kenan cikin wani kenan ai akasari masu auren masu kuɗin jigajigai da suka ansa sunan su ba su da lokacin matan su wallahi su wannan kwara suke gaskiya ne ba gidan eh, su da lokacin ma. A tarihi ma. Mm. Hmm? Akwai an yi tarihin Laila da majinunan ta hmm. yana da suna amma saboda shi ya zama mahaukacin laila sai aka kawai samu shi mm. almajnun mm. to eh, eh. kun ga wana da su ko a labarin larabawa maka zo na turawa muna da mene romeo and juliet eh. a nan hausawa ai muna da su ko wane ne akwai sa Ali Nuhu mana eh eh mana gaskiya ne da su da su Saima Muhammad da su ba ci Muhammad yawa akwai suna nuna maka irin na da kun ga soyayya a film ce a film ba film ce a ina ina ina a ina wala ban yi ba akwai soyayya ta zahiri ai soyayya halitta ce to an shirin ki tun wannan maganan ma soyayya ai ba ki ba ni yanzu ba ki gane akwai mutanen da suke tabbatar da cewa fa soyayyan nan fa kirkirarren labari ne ba mata a ba ta yawo ba ta yawo soyayya. Kuma akwai ta wata bishiya. akwai soyayya. Ya nake ganin nan bana bikin kowa daga cikin ku. <laughs> A soyayya ku akwai ta. Mun muna yin soyayya. aljihu injidimus a ina shi ne bayani ita soyayya ita ce rayuwa hajiya soyayya ita ce zaki auri mutum ya aure ki ku tsufa bai ganin tsufan ki baki ganin tsufan shi oh. soyayya ita kan sa tsoho da tsohuwa suna taka da kyar da kira ma ga suna wasa kamar yan yara yan shi yi nisa ku mm. amma a harkan dumus bar an ga miki mm. dumus din nan fa zo ya ba ba ina tsufa haka duk tsufan mijin kina nan kina tarare shi ga kina son kayan ki ba ma ki son abin da zai taba shi ma yana tarare yana Jamila yana farawa ta tafi da shi kasan waje asibiti. Saboda yana da kuɗin shi na bata kuma ya aure yarinya tana jin daɗin harkar kuɗin su. Ana ce mata kakanta ne tana tsaya tana mijinta ne. Ta kuma samu harkan ta ji daɗi ya mutu tana. Tana ke shekara ma duk bai dame ki ba inda kuɗin. Ba wani shekaru ba wani shekaru ai tsufar da kike ji ana shekaru ya tsufa a labari ne yana da kudin shi bai tsufa a gaskiya furfuran nan ma ba fara ba shi ana ganin ba a gani ta kana iya mace karama tana iya oh. fadawa soyayya kuma soyayya na ainihin shi kan shi tsoho yana iya afka ma soyayya karama yare amma na amma magar gaskiya idan kudin ya kare salima. a'a ban taba ganin tsohon da bai da kwabo ya auri yarinya kankanuwa ba Eto eh, wani. wannan ban taba gani ba ke eh, ke baki gani ba ai mun gani ki gani ba amma ana yi kala kala an sha yi da kobo Ba yi da yana da yana da masara yana da masara mm. yarinya gogaggiya da ilimin ta da komai ta ce ta ji ta salima an ce fa soyayya ne soyayya kuma ina a to ni ban gani ba salima bari ga miki wani abu ba za a gani ba. wannan kudin da kike magana kudi jiriya auri yarinya sa jika sa jika shi eh. tana ji kuma ta aure shi amma amma shi kanshi ya san me ta aura kuma kuma tana kiran shi baby yana ansawa tun yi fiye wata yaushe shi yana ansawa to amma shi shi kan shi ya san ba dan Allah ta aure shi ba dan amma ah, shi a zuciyar shi yana da zuciyar yawa wallahi ya san ba dan Allah ta aure shi ba na rantsewa ah, ni ba gaisuwa kuma sai kina nufin shi so yanzu na fita ga magana cewa shi so ya ba ruwan shi da shekara ko ba haka kika faɗa ba a'a game game kina nufin wai mai kuɗi sa'an kakanta eh. kaza kaza kaza ai sai kaga tana sa irin wannan zaki ga yawanci ma kiga yaran kila irin wannan na kuɗin sai kiga kila tirsasa ta akai saboda wasu alwajudin da yake saukewa a gidansu kuma na biyu da ke faɗan cewa wai dukiya wai wai wai ita dukiyan baki san ta iya karewa ba kin auri mutum baki san shi saboda kuɗin shi sai kuɗin ya kare sai kuma ai kaka sai ma rawa ba dukiya da ba tana nan ba tana ci ya ci tana kuɗi nawa ne suka ansa sunansu kuma yau babu labari sai dai ai labari a ce wancan wancan da kuke ganin shi wallahi da baban shi mm. ko kuma da kuke ganin mutumin na ai duk garin nan amma dai ta fanta ma to na dan lokaci ne ma ba ta ce ko na rana ba ta damu ba ta ce ko na rana ɗaya ne gane ta dangwala asibiti a ah, ni gaskiya a da ah, cewa ki kwanta hmm. cikin soyayya kwarai da gaske ki tashi cikin soyayya eh yana so na ina son soyayya shikenan an gama abun komai wannan ce mai karfi ba fera to ma sauraro kuna jin dai irin wannan tattaunawa da kuma eh, muhawara da muka gabatar tsakanin waɗannan mata biyu wadda kowanne tana da ra'ayinta ɗaya ta ce ita fa arziki ko na rana ɗaya ne gara ta dangwale shi da eh, ta auri salaka. Mm. na shekara ɗaya ko na kwana goma ita ko ɗayan ta ce ita ko laila da majnun mm. su kansa ganin su saka saka kyali to saboda haka kowa da ra'ayinsa da fatan za kun ƙara da abubuwan da suka faɗa kowa kuma ya san cewa akwai hujjoji masu ƙarfi da wa'in bayan Allah suka bada muna kara tabbatar da cewa mutane su dinga bin zuciyarsu da abin da ta raya musu amma bana alheri ba kawai san zuciya ba a'a me me gobe za ta haifar kowa idan zai yanke hukunci ya dinga tana da me gobe za ta haifar a rayuwarsa shine zai dinga taimaka mana Allah ya taimake mu mun gode malamai mun ba ko zuciya na masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Sai Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. A kasance na.